amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato yau sha bakwai ku? yau sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da biyu ga watan mai shekara ta dubu da goma sha tara muna cikin tafsiri a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin malam bako a nan alkalawa tudun wadan kaduna muna cikin tafsiri na surasun nahal yau za mu tashi aya ta takwas أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم نعم to kafin mu amsa ainihin tambayoyi kafin fara tafsiri akwai tambayoyin da ya kamata mu amsa sa'annan mu ci gaba farko dai wata baiwa Allah ta rubuto wasiƙa kamar haka Allah ya ƙara wa malam lafiya ya ci ɗan iyaye malam dan Allah ina cikin matsala ina faran addu'a mijina yana ɗabi'u marasa kyau na yi masa nasiha yaƙi don Allah a sa shi a addu'a na gode to Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa ya ainihin kintsa miki mijinki ya sanya ya dawo zuwa ga ainihin ɗabi'a wanda yake mai kyau Allah shi taimaka sai tambaya na biyu malam tambayoyi na guda biyu ne ta farko ita ce a bisa sunna menene bambancin tahajjud da qiyamul layl kuma rakawoyi nawa manzan Allah manzon tsira yake yin su har da shafa'i da wuturi to dan uwa ya ce a bisa sunna bambanci tsakanin tarawi da tahajjud wato asali ana kiran wato asali ya kamata a ce duk ɗaya ne ta wani ɓangaren? an gane wannan ko tunda idan an yi shi a farkon dare akan ce mai tarawi. idan an yi shi a can cikin dare sai a ce tahajjud amma da abu ɗaya ne ana iya yin shi farkon dare ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare sannan kuma shi abin da ya shafi tarawi a cikin ramadan kawai ake yin shi amma tahajjud ana iya yi a cikin ramadan da kuma wajen ramadan an gane wannan ayi shi kuma abin da ya shafi tarawi an fi so a yi shi cikin jam'i amma tahajjud wato ba lalle bane a ce kullum cikin jam'i za a yi shi abin da nake nufi wajen ramadan wajen ramadan ya tashi daga tarawi ya koma me ya koma tahajjud to in ya koma tahajjud ya halatta jifa jifa a yi jam'i a cikin tahajjud kamar yadda shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama ya ba da fatawa akan haka amma kuma baya halarta ya zamanto titir a ce ya zama ɗabi'a kawai kullum a ringa yin jam'i na ainihin tahajjud din to ɗan uwa ya tambaya raka nawa ne tahajjud da tarawi ga baki ɗayan wato raka goma sha ɗaya ne an gane me yasa muka ce raka goma sha ɗaya saboda hadisin Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam a inda take bamu labari cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a tace manzon tsira sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana karawa ba cikin ramadan ko wajen ramadan akan raka'a 11 kaga sai ta nuna mana a cikin ramadan in zai yi tahajjud ko a wajen ramadan in zai yi tahajjud baya karawa kan raka'a goma sha ɗaya to tunda baya karawa kan raka'a goma sha ɗaya idan muna so mu samu cikakken lada idan muna so mu yi cikakken koyi da sunna idan muna so mu zama cikakkun yan salafiya me kamata mu yi sai mu aiki da ayan nan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir hakika kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ga wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe sai dai kuma an ruwaito wasu ruwaya an samu annabi ya yi sallah raka a goma sha uku an gane wannan ai an samu wasu ruwaya kuma an samu raka a goma sha biyar kuma duka wa'annan ruwayoyi ne ingantattu yaya malamai suka fassara wa'annan al'amura aka ce hadisin aisha shine asali cewa manzon Allah baya karawa cikin ramadan ko waninsa akan raka goma sha ɗaya sannan akwai wata ruwaya ta aisha ɗin raka goma sha uku wanda raka goma sha uku ɗin aka ce hadda sunna ta isha'i akwai raka biyu da ake kira sunnatul isha alba'adiyya an gane wannan ko wannan sunnatul isha alba'adiyya ɗin shine bayan sallar isha in ma mubasharatan ko kuma can cikin dare ana so dai bayan sallar isha tana da wani sunna da ake so shine a kiyaye nafila biyu bayan ta an gane wannan ai ana kiran wannan nafila raka'a biyu sunnatul isha to aka ce in kaga an ce raka'a goma sha uku annabi yayi an hada da sunnatul isha alba'diyya sanan sannan ruwayan da ya zo cewa annabi ya yi raka'a goma sha biyar to raka'a goma sha biyar din nan hadda ainihin wannan raka'atul fajr domin hadisin ya tabbatar da haka dogon hadisin da ya zo ya yi nuni annabi ya yi raka goma sha biyar an ce har da raka talfajar kaga wannan raka talfajar ba a sa shi daga cikin sallan dare daga talfajar gari ya riga ya waye ina fata an lura saboda haka sallan dare wato tsagoran shi raka goma sha ɗaya ne in ka cire sunna ta isha'i ka cire komai to wannan shine iyakacin abin da aka ruwaito dangane da sallan manzo sallallahu alaihi wa sallam saka shawarar da muke ba ɗan uwa shine ka tsaya ka raka goma sha ɗaya ka yi aiki da abin da manzo Allah ya karanta da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah yaya annabi yayi sallah a goma sha ɗaya yayi to abin da aka ruwaito cewa wasu daga cikin sahabbai sun yi abin da ya fi ƙarfi raka goma sha ɗaya sun yi ishirin da hudu talatin da shida da abin da ya kama da wannan mafi yawan ruwayoyin gaskiya ba su inganta ba nasiruddin albani ya ce ruwayoyin da aka dangana zuwa ga sahabbai cewa sun yi wannan sallah bai tabbata ba musamman ma wanda aka danganta akwai wanda aka ruwaito daga tabi'ai an samo wasu daga cikin sun inganta sun yi wannan abun amma idan aka samu ga abin da manzan Allah ya yi sallallahu ga abin da wani ya yi an gane wanda wannan abin da ya yi saba mana manzan Allah Ila ya yi haji ne akan abin to in kana so ka samu natsuwa na rayuwanka na zaka ji an gane wannan ko to saboda haka duk abin da aka ce manzan Allah ya yi a matsayin ka na ɗalibi na salafiya wato natsuwanka ya kamata ya kasance a nan wajen kar ka zamanto daga cikin masu fifita ra'ayin malamai akan maganan shi wanda aka aiko zuwa gare ka manzan Allah shine asalin wanda aka aiko don ya bayyana da addini zuwa gare ka duk wani ko wane ne shi ko da abubakar ne da umar radiyallahu anhuma a cikin sahabbai babu mai darajar su kai a duniya in banda annabawa ba mai darajar su idan sun kawo wani magana ko suka aikata wani aiki yayi karo da abin da manzon Allah ya zo da shi to ana daukan maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine zahirin magana Abdullahi bin Abbas radiyallahu an da ya ba wasu bayan Allah fatawa kan aikin hajji ya ce ga irin aikin hajjin da manzan Allah ya yi, su kuma suka ce to ai su kuma Abubakar da Umar ga irin yadda suka yi ya ce na ce muku ga irin yadda manzan Allah ya yi, su kuma suka ce mun ce maka Abubakar da Umar ga yadda suka yi ya ce ina ganin za ku hallaka a wata ruwaya Allah ya kusa ya saukan muku da duwatsu daga sama ina ce muku qala Allahu qala rasuluhu kuna ce mun ƙala Abubakar wa Umar ina ce muku Allah ya ce annabi ya ce ku kuna cewa Abubakar da Umar sun ce kaga wayannan su suka yi kyakkyawan fahimta ga mai ga musulunci suka san wane ne Allah ya aiko don ya karantar da su addini an gane abubakar da umar ɗaliban manzan Allah ne ba zai yiwu ka ɗauki maganansu ka gitta da shi akan maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane in ka yi haka ya nuna kana da karancin fahimta na addini gaskiya an gano wannan tunda su ma sun zo sun amshi musulunci ne ba sun zo da su ba musulmin ba ne daga baya suka musulunta suka amshi musulunci suka koyi addini wajen annabi to yaya za a yi maganar su kuma a iya gita su zuwa ga wanda ya karanta da su addinin wanda su suna yin kuskure shi baya kuskure kuma Allah shi kiyaye a ah, saboda haka amma almuhim dai idan mun ga mutum ya yi ishirin da wani abu talatin da wani abu za mu ce ya dogara da wani abu ne na fatawan wasu malamai ba za mu jingina shi zuwa ga bid'a ba sai dai za mu ce da ya ɗauki wannan ra'ayi da shi ya fi ne, saboda shi ne abin da ya tabbata a cikin sunna amma ba za mu ce to ai wannan ba ɗan salafiya ba ne wannan ɗan bid'a ne wannan kaza Ɗan uwanmu ne salafiya sai dai mu fahimta za mu ce ya kuskure ne wajen fahimta tambaya ta biyu ita ce mutum ne yake da kuɗin da yake fitarwa zakka duk shekara kuma shekaru biyu da bai fitar masu da zakka ba sakamakon lalacewar jarinsa a halin yanzu ya kasance kuɗin nasa jarin bai kai nisabin zakka ba duk da haka sai ya fitar da zakar ko kuwa idan 'yan uwa sun fahimci tambayan bawan Allah shi yana cewa ne da ya saba fitar da zakka duk shekara to amma shekaru guda biyu kafin wannan shekara ya samu jarabawa na dukiyarsa sai ya zamanto ainihin jalinsa baya kaiwa nisabin zakka yana ta samun asara yana ta samun asara to yanzu duk da cewa kudin shi bai kai nisabin zakka ba shin dole ne sai ya fitar da zakka a haka a'a a ƙa'ida ba a fitar da zakka ɗan uwa sai dukiyanka ya kai nisabi an gane idan dukiya ya kai nisabi kuma ya zamanto har dukiyan ya kai shekara to a lokacin ne zakka yake waje ba kanka amma idan dukiya ya kai nisabi amma kuma bai kai shekara ba to wannan zaka baya hawa kanka Allah shi taimake mu to ci gaba da tafsirin Allah subhanahu wata'ala yana cewa yana lissafa mana irin ni'imomin da yayi mana yayi mana ni'imomi kaza ni'imomi kaza ni'imomi kaza saboda hikiman da yasa Allah yake gaya mana haka saboda idan har ka yarda amma wannan ni'ima din to babu abin da ya cancanta gare ka face ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ka bauta mai shi kadai an gane idan ma nan misali nan duniya ne kana da wani mai gida duk wani gata ya maka ya same ka kana almajiri kana bara ya ɗauke ka ya kai ka makarantar islamiyya kai karatu har ka zan babban malami ya kai ka makarantar boko ka koyi ilimin sana'a sannan ya buɗe ma kamfani ka zaman to darekta a wannan kamfanin an gane duk wani irin gata kai kila ma ya ɗauki ɗiyarsa ma ya baka to daga baya kuma sai kaga ana faɗa da shi sai ka shiga faɗan ko kuma kaga ana faɗa da shi sai ka goyi bayan wani mai faɗa da shi din me za a ce maka za a ce maka butulu saboda duk wani abu na alkhairi ya maka ya cancanci wato in kaga wani na so ya cutar da shi tunda ka san shi bai cutar da kai ba sannan ko ba wai abin da yake aikatawa ba shi da kyau bane to kaga ana faɗa da shi to ya kamata Allah kalli in baka shiga ba to kakka zamanto daga cikin masu taimako don a cutar da shi ko balantana ma bai kamata ka yi a irin wannan gatan da haka ma to ka gani to Allah ta'ala shi ya halicce ka bayan baka matsayin komai sannan yayi ma kaza yayi ma kaza yayi ma kaza ya azurta ka da nau'i nau'i daban-daban na ainihin dukiya da dabbobin ni'ima da ma'adanai da kaza da kaza to wanda ya ma irin wannan ni'ima me ya kamata kai masa to shine hikiman da yasa Allah ke ta ayyana ma irin ni'imomin da ya ma domin in kana da hankali to ba sai an ce ma je ka bauta ma Allah ba sai Allah ya ce wal khaila wato da dawaki wal bigala da kuma alfadari wato da dawaki da alfadarai wal hamir da jakuna litarkabuha wa zina wato Allah ya halice su ne don ku hau su kuma ku yi kwalliya da su wa ya khuluqu kuma la ta'lamun kuma ya halacci abin da ba ku sani ba akwai wasu nau'i nau'i na halitta da Allah ya halitta har yanzu ba ku san da su ba kuma akwai su malaman nahawu sun ce hikiman da yasa aka sa fataha a nan wajen aka ce wal khaila wal bigala wal hamira maimakon a sa don ma a ce walhailu Walbigalu, Walhamir ya zama to mubtada to anan kawai sai zo da nasaba suka ce hikiman wannan wato maf'ulun bihi ne mansubun an gane maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahzuf taqdiruhu wa khalaqa khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina Allah ya halicci dawaki da jakuna da alfadarai don ku hausu kuma ku yi kwalliya da su wa ya kulu kuma la kuma yana halittar abin da ku sani ba sannan akwai kira'a da ya zo, khailu wal Walhamiru, wal hamiru buha wa zina kaga ya zama to mubtada da kabar kenan an gane buha wa zina wannan jumla din gabaki ɗayansa yana matsayin shine kabar mubtada an gane ai to saboda haka Allah ta'ala ya nuna mana dalilin da yasa ya halicci doki ya halicci doki ne don ku hau ya halicci alfadari don ku hau ya halicci jaki dan ku hau sa'annan ko ku yi kwalliya da su an gane wannan ko larabawa sun ce an kira doki da suna khair saboda takaman da yake yi sun ce wasu miyatul khailu khailan liftiyali hafil mishiya an kira doki da suna khayl saboda yana takama a wajen tafiya mufrad din shi shine kha'il kaman da'in mufrad din dain amma wasu daga cikin malaman na suka ce shi wannan kalmar khayl ba shi da mufrad gabaki daya saboda haka malamai sun yi bayani cewa Allah subhanahu wata'ala ya mallaka mana wayannan dabbobin ya mallaka mana wa'annan ainihin dabbobin ni'ima ya horar da su a gare mu Ma'anar horarwa shine Allah ya ba mu iko a kansu muna iya sarrafa wa'annan dabbobi yadda muke so alhali da a ce Allah bai sauwaƙe su a gare mu ba ba mu da iko da za mu iya jan raƙumi ko amma Allah sai ya horar raƙumi wanda ƙaramin yaro in ka ba shi igiya to zai iya jan rakumi ya kai shi ko'ina kuma rakumin zai bi shi amma mai guje tunani da Allah ya kangarar da wannan raƙumi wannan raƙumi yana iya kashe mutane da yawa daga cikin mutane saboda haka yana daga cikin ni'iman da Allah ya mana wa'annan dabbobi masu ƙarfi wanda suke ɗaukan kayan da ba za mu iya ɗauka ba amma kuma sai Allah ya horar da su don amfaninmu an gane ko sannan kuma Allah ya halicci abin da bamu sani ba wasu malaman tafsiri sun ce daga cikin abin da bamu sani ba akwai abin da ya shafi jiragen sama da ainihin motoci da jiragen ƙasa duk wayannan abubuwa Allah ya halicce shi daga baya wanda amfanin su yafi amfanin dawakin yafi amfanin raƙuman yafi amfanin mai jakuna irin kayan da wayannan suke ɗauka wayancan ba za su ɗauka ba an gane kenan a nan a dunkule kawai Allah subhanahu wata'ala ya sauke mana rayuwarmu tunda ya sauke mana rayuwarmu ya horar mana da manya-manyan abubuwan da ba mu da iko a kansu amma ya ba mu iko a kansu saboda me saboda mu gode ma Allah ta'ala mu bauta masa to shi ne malamai sun yi bayani dangane da wannan aya din kamar ibn al-qasim wani babban ɗalibi na imamu na malik rahimahullah da ibn wahab duk ɗaliban malik ne suka ce imamu malik ya ce wal khaila wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina yace faja'ala halin ruku wa zina sai Allah imam malik ya ce, Allah ya sanya dawaki da jakuna da alfadarai domin hawa da kuma kwalliya walam yaj'al halin akal Ya ce, Allah bai sanya su don ci ba ku ban wannan ayi a fahimta imam malik Allah bai sanya doki da alfadari da jaki dan a ci ba dan me yayi su litarkabuha wa zina dan ku hausu kuma ku yi me ku yi kwalliya shikenan amfanin su guda biyu aka ce wa nahawu an ashab misalin wannan an karbo daga ɗalibinsa mai suna ashab cewa imam malik ya faɗa saboda haka imamul qurdubi yake cewa wali haza qala ashabuna saboda wannan ya sanya wato ɗaliban malik wato malikawa suke cewa la yajuzu akalu luhumul khayl wal bigar wal hamir baya halatta cin naman doki da alfadari da jaki a mazhaban malikiya saboda Allah subhanahu wata'ala yayi nasi akan hawa ne da kwalliya wannan sai nuna mana cewa duk abin da ba shi bai halatta ba Allah ya ce litarkabu hawa zina domin ku hau ko ku kwalliya idan ku aka yanka to an saba wa ma'anan wannan aya din in ji imamu na malik rahimahullah an gane shi kuma Allah ya faɗa game da dabbobi wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u minha ta'kulun haka Allah ya nuna dabbobin ni'ima shanu da kuma raƙuma da awaki da tumaki su ne dabbobin ni'ima Allah ya yi su don mu ko ba ka ba amma kuma dawaki da jakuna Allah bai ce mu ci ba saboda haka a fahimtar malik ba a cin doki ba a cin jaki ba a cin alfadari an gane wannan hari a tare da abinda Allah ya mana baiwa gare ta su dabbobin ni'ima na jin dumi da kuma sauran amfani sai Allah ya halatta mana mu ci ta hanyar mu yanka sai mun yanka yanka na shari'a kafin mu ci wannan shine mazhaba na Ibn Abbas da kuma hakan bin Uyayna to alhakam na cewa yace lahamul khair haramun fi kitabillah yace naman doki haramun ne a littafin Allah sai ya karanta wannan aya wal khaila Walbigala, Walhamira, wal hamira litarkabuha wa zina yace hazihi lil akal wa hazihi lil rukub yace wannan na ci ne dabbobin ni'ima na ci ne su kuma wa'annan dawaki na hawa ne an tambayi Abdullahi bin Abbas game da naman doki sai Abdullahi bin Abbas ya kyamaci naman doki sai ya karanta wannan aya sai ce hazihi lil rukub wa'annan dabbobi na hawa ne su sai karanta ayan da shugabaninta wal an'ama khalaqaha lakum fiha difkun wa manafi'u kaga dabbobin ni'ima ana jin dumi da su da fatan su sannan kuma suna da amfani da yawa sannan ana kaza wannan shine mazhaban imamu na malik da abu hanifa da kuma ɗalibansu da imamul auza'i da mujahid da abu ubaid da waninsu an gane wannan ko cewa ba a cin naman doki sun kafa hujja da wannan aya da kuma wani hadisi wanda Abu Dawud ya fitar da shi da Nasa'i da Daruqutni da wasu su a an karbo hadisi daga Khalid bin hadisin Khalid bin Walid cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam naha yawma Khaybar an akali luhumul khayl wal bigal wal hamir cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani ranan yakin Khaybara wato daga cin naman doki da alfadari da jaki annabi ya hana an gane ko zuwa dai sauran to wannan hadisi a abu dauda ya ruwaito shi amma ibn kasir Allah ya masa rama cikin tafsirinsa ya ce wannan hadisi samsam bai inganta ba da ifi ne an gane wannan ko sannan malamai da dama sun da'afa wannan hadisin daga cikinsu akwai shi imamul kurkubi irin shi kanshi sannan kuma a wajen imamun nasa'i daga Khalid walidin kuma cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya hillu akalu luhumul khayl baya halatta cin naman doki wal bigal da alfadari wal hamir da jaki shi ma wannan hadisi aka ce hadisi ne da ifun bai inganta ba kwata kwata an gano wannan ko amma imamul qurtubi yake cewa wa qala al-jumhur min al-fuqaha wal muhaddisin hiya mubaha yace mafi yawa daga cikin malaman hadisi da malaman fiqh suka ce cin naman doki ya halatta an gane su waye wani bangare suka bi yawa da masu cewa a ci naman doki da kuma ka a ci daga cikin malamai eh aga masu cewa a ci naman doki sune jumhur imam al-qurtubi yace wa qala al-jumhur min al-fuqaha wal muhaddisin majority daga cikin malaman fiqh da malaman hadisi sun ce hiya mubaha cin naman doki ya halatta sannan an ruwaito wannan daga Abu Hanifa sai aka samu wasu bangare suka ce haramun ne ma cin naman doki aka ce wa'annan sun zama shazi an gane ku to kaga wannan shine abin da ya faɗa shi bawa Allah ce akwai ruwayoyi da yawa daga Imam Rawayani cewa Imam Shafi'i mazhaba cikin naman doki ya halatta imamul qurtubi wani abu mamaki jama'a imamul qurtubi babban malami ne malamin tafsiri malamin fiqh malamin hadisi wannan bawan Allah ba malike ne sosai an gane wannan ai ana kiran shi wato a wato imamul qurtubi gashi nan wato al-andalusi al-maliki kuma imam shi mutumin andalus ne ko ba malike ne ga mazhaba yanzu me kuke tunani in an tambaye shi kan cin naman doki ya ce me eh imamu na malik ya ce bai halatta ba cin naman doki shi kuma ba malike ne an gane imamu shafi'i ya ce ya halatta da kuma majority na malamai sun ce ya halatta Ba wajen ya kamata ya goyi bayan nashi ne ya goyi bayan gida ko kuma ya goyi bayan sauran mutane wai a irin yadda ake fahimtar malikiya a najeriya eh, irin 'yan malikiyar najeriya in aka ce ga abinda malamin su ya faɗa to su suna ganin kamar yankan wuka ne ya fi alkur'ani ma kun gane aka ce to ai ga abinda malik ya ce kun ji an ce malik ya faɗa to ba ruwanmu da sauran malamai to wannan duk wani ba maliki na najeriya wannan kakan shi ne imam al-qurtubi kafin ka san malikanci ko kafin kai yi riga yayi an gane kuma shi imam ne duniya ta sallama mishi akan sanin wannan mazhaba ta malikiya an gane to bari mu ji menene ya faɗa dangane da wannan sai ce qultu bayan ya gama kawo ra'ayin malamai dangane da cin naman doki sai ce sai na ce as-sahih alladhi yadullu alayhi an-nazar wal khabar jawazu akali luhumul khair yace abin da yake ingantacce wanda nazari ke nuni akan shi da kuma hadisi ke nuni akan shi halaccin cin naman doki ha halaccin me cin naman doki to shin wannan dan ga nika shenin malikiya ne ko ko mai neman gaskiya kaga wannan ba malike ne amma dan salafiya bai ma'ana da su salafanci shine wato ko da malamin ka bashi da gaskiya duk malamin ko da malamin ka ne kai ko mahaifin ne in ba shi ke da gaskiya ba za ka goyi bayan shi ba kana goyon bayan gaskiya ne duk inda yake an gane wallan zina shi tana buɗa huta an yabu duha wa anabu ilallahi lahi lahumul bushra wanda suka nisanci ɗagutu su bauta masa suka mayar da al'amura zuwa ga Allah suna da mai suna da albishir sai Allah ya ce fa bashir ibad kai albishir ga bayina su wane ne za a albishi da aljanna allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana su ne waɗanda suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau kaga imamul qurtubi yana daga cikin irin su ya saurari ra'ayin malamin shi imam malik da ra'ayin sauran malamai sai ga wanne ne yafi kyau sai ga ra'ayin sauran malamai yafi kyau yaya aka yi gane ra'ayin sauran malamai yafi kyau ya faɗa ya ce as-sahih allazi dullu alaihi nazar wal khabar yace ingantaccen magana wanda nazari yake nuni a gare shi da kuma hadisai kenan ana gane gaskiyar mutum ne da irin hadisan da ya kawo ingantattu ba wai ana gane gaskiyar shi saboda malam wani ya ce wa misali sai ce jawazu akalil humul khayl sai ce halaccin cin naman doki sai ya kawo hadisai ga hadisan nan mai san ƙarin bayani sai ya duba ya kawo saboda lokaci sannan bari mu koma cikin gida babban malaminmu a shek alwalid almujaddid malam bako mamul gumi Allah ya ji kansa shi ma yana daga cikin irin malikawan da muke ma addu'a wanda su suna neman gaskiya ne ba wai yan gani kashe ni malikiya ba su kawai in aka ce manzon Allah ya faɗa kai tsaye suna barin malikanci su koma mai manzo Allah kamar irin tambayar da aka yi wa babban malamin mu Ibn Bas Allah ya masa rahama aka ce wai kai wace mazhaba kake bi sai ce ana hanbaliyul mazhab la muta'assib yace ni ina bin mazhaban Ahmad bin Hanbal amma bana ta'assubanci duk inda ya kusure ban tare da shi suna ba gane kaga wannan sai daidai da ayan Qur'ani kaga yayi aiki da doron nasarar Qur'ani qul hadhihi sabili ad'u ila lahi ala basiratin ana wa man Ka kace wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah akan basira da ni da mabiyata da ni da mabiyana muna kira zuwa ga Allah akan basira wato ba ma yin abin da bamu gane ba ba ma yin abin da bamu gamsu ba an gane wannan ai to malaba gumi shi ma ya tarbiyantar da mu wannan tarbiya cewa shi ba malike ne amma muna ganin hadisi ya inganta mu ajiye duk wani ra'ayin malikanci mu ɗauki hadisi don wani lokaci malam ya ce wa an maliku nga kace manzo Allah ya ce Allah ya ji kan malam to malam yana magana dangane da wannan aya wal khaila wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun sai malam ke cewa at-ta'lil bi rukub wa zina la yunafi khalqa hali ghairi zalik wato kawo dalili kawo dalili da ainihin hawa da kwalliya baya hana a ce an halici doki don wani abu karka ɗauka don an ce don ku hau kai kwalliya a ce kuma ba za a iya yin komai da doki ba sai wannan kal akali yace kaman ci fil khair game da doki ana iya ci asabit bi hadisi sahihaini wanda ya tabbata a cikin hadisan bukhari da muslim kaga malam ya san darajar me bukhari da muslim ya ce su ne mafi ingancin littafi bayan littafin Allah ya ce wa alayhi hasan ya ce wannan mazhaba cewa ana cin naman doki in ji malamin gumi Allah ya ji kansa shine mazhaba na hasan al-basri tabi'i ne shi wa shuraih wa ata duk ina tabi'ai ne wa sa'id bin jubair wa ilayhi zahaba shafi'i ya ce wannan shine mazhaban imamuna a shafii wa ahmad shine mazhaban ahmad wa ishaq yace wa hatajju ala ibahati luhumil khair sun kafa hujja akan halaccin cin naman doki ma ruwiya an asma bint abubakar as-siddiq da abinda aka ruwaito daga asma'u diyar abubakar ne siddiq radiyallahu anha tace tace naharna ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace mun soke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun soke doki wa nahnu bil madina alhali muna madina fa lahu sai muka ci an gane shi wannan sura makiya ne wannan suran kawo kuma ta ce sun soke doki a zamanin manzan Allah doki nan sun soke shi ne a madina suka ci wannan doki din wannan hadisi a kharajahul bukhari wa muslim sannan mala ya ci gaba da cewa warawa shekhani bukhari da muslim sun ruwaito an jabir daga jabir cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam naha alluhumul humul ahliya annabi ya hana cin naman jakin gida wa azina fi humul khayl sai annabi yayi izini a ci naman doki kun gane wannan ko a cikin wata ya ce akalna zamana khaybar al khayl wa humul wa humul al wahash wato zamanin khaybar mun ci doki da jakin daji ba jakin gida ba mun ci doki da jakin daji wannan hannabi sallallahu alaihi wasallam anil himaril ahli sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana cin naman jakin gida amma amma jakin daji ba ana shigo doki ba yace hazihi riwayatul bukhari wa muslim wannan ruwaya ne na bukhari da muslim yace wa fi riwayat abi daud a cikin ruwayan abi daud kala yace zabahana yawma khaybar al-khayl wal bigar wal hamir mun yanka ranan yakin khaybara mun yanka doki da jaki a da alfadari da jaki wa kunna qad na makmasa. mun kasance lokacin tsananin yunwa ya same mu fa nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil bigal wal hamir sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya hana mu alfadari da jaki walam yanhana anil khayl amma bai hana mu cin doki ba yace kada mu ci alfadari kada mu ci jaki amma doki sai annabi ya muka ci sai malam bayan malam ya gama kawo ra'ayin malamai shan baya yi magana kan ra'ayin malik sannan kuma sai kawo wannan magana sai malam ya ce, ƙultu sai na ce wa ra'ayul akal lil khayl ko wa ra'ayul akal in indi aswab yace cin ra'ayin cin naman doki a waje na shi fi dacewa in ji malam ce li'annahu nassun zahir Ya ce domin shi nassi ne zahiri la yumkinu an yuqalu annahu mansukh bil aya bai yuwa a ce wai an shafe shi da wannan aya din yace li anna sura makiyya domin sura makiyya ce wa hadha hukum madani kuma wannan hukunci din madina ne an gane wa fi akhir hayati kuma wannan abin ya faru a ƙarshen rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam wa qad farraqa baina luhumal khayl wal humal bigal wal hamir yace manzo sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa ya bambanta tsakanin naman doki da naman alfajari da naman jaki ma annaha mazkura fil aya alwahida duk da cewa an ambace su a aya daya sai ce ga wata magana muhimmiya wanda ya kamata a rubuta wannan magana da ruwan zinari saboda tsadanta sai malam ya ce wa amaluhu sharhun liman bahama min ma'ani alquran sai ce aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharhi ne explanation ne an gane ka bayanin abin da ya buya daga cikin ma'anar alkur'ani wannan ba shi da salafiya ba eh? cewa aikin manzan Allah maganar manzan Allah da aikinsa shine sharhi ga abin da ya buya gawa game da alkur'ani dama alkur'ani Allah ya aiko shi ba dukkan abubuwa ba ne suke zahiri akwai abubuwan da suka buya suna buƙatar manzan Allah ya yi mana bayanin shi dalla dalla misali an gane wannan ko shine dalilin da yasa Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukan maka da zikiri don mun kai bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su kaga da a ce alqur'ani ka baki ɗayansa sa a bayyane yake baya buƙatar ƙarin bayani da turo manzo Allah bai da wani amfani an gane kuma da zaman manzo Allah shekara 23 yana koyawa mutane Alkur'ani, yana koya musu littafi da hikima yana koya musu fassara'n Qur'ani da bai da amfani laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin an gane wannan ayi kaga anan malam malam Allah ya ji kansa ya ƙara tabbatar da abin da muke kansa cewa idan ana jayayya tsakanin malamai ba wai ina cewa zan goyi bayan gidana bane wannan yana pdp wannan yana apc saboda haka zan goyi bayan pdp ko da na san ba su da gaskiya ni ma ina tare da apc duk abin da suka yi ko ba su da gaskiya ba ka yan siyasa ke yi ba kuna sauraron an ce ka ce kuna jin irin yadda ake cewa kuma ake cewa wai an ce ne ko za ga yan siyasa mutum zai ta kariya akan ƙarya ya tabbatar da wani shi ba shi da gaskiya amma zai ta kare shi shin shi ma addini haka yake akwai mutanen da suke kira zuwa ga haka sai ce muku addini kawai mu dai mu yan malikiya ne akan shi zamu mutu shi muka gada an gane wannan kuma yace shi dan shafi'iya ne akan shi ya mutu wanda yace shi dan hannafiya ne to sai din mu ko sai mu ce mu yan manzon Allah ne ha to saka in kai kace kai dan maliki mu yan manzon Allah ne shi kuma imamu malikin wa yake bi ka gani idan kai ka ɗauki ƙaramin malami to mu mun ɗauki uga kwata-kwata kaga abokan malamin ya nuna mana ƙa'ida ta salafiya wa maktalafa fihi a aimma aw ghayruhum fa marji'uhu ila kitabi wa suna. abinda manyan malaman mu suka yi sabani ko wani su dukan su gaba ɗaya manyan malaman mu ne muna son Abu Hanifa muna son Imam Malik muna son Imam Shafi muna son imamu ahmad muna son laif bin sa'ad muna son wani muna son wani amma kuma gaskiya ta fi su gaba ɗaya idan suka yi saɓani yaya za mu goyi bayan gwaninmu ne ko kuma za mu zaɓi inda gaskiya yake wannan shine ka'ida shine ma'anan fahimta na za ta fi shay'in faru duhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kuna saɓani cikin wani abu ku mayar da wannan saɓani zuwa ga Allah da manzansa amma da sharaɗin in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe an gane wannan ko yawa ba a ce in kuna saɓani kuma yadda shi zuwa ga Abu halifa ba ba a ce in kuna saɓani kuma yadda shi zuwa ga Malik ba ba a ce in kuna saɓani kuma yadda shi zuwa ga Shafi'i ba ko wani malami ko zuwa ga Nasiruddin Albani ko zuwa ga Ibn Taymiyyah eh? duk ba a ce haka ba Ta ka ce faru duhu ila Allah war Rasul eh? kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzo amma da sharaɗin in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe sai malam ke cewa a wa zikirin ruku yace yawa wa amaluhu sharhu liman bahama min ma'anil qur'an yace aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sharhi na abin da ya buya abin da ya rubu daga cikin ma'anonin alqur'ani iz huwal marji'ul wahid fi hadha sha'an kun ji wata magana domin manzon Allah shine makoma guda ɗaya kilo a cikin wannan sha'anin in ana jayayya cikin addini babu raba gaddama sai manzan Allah an gano wannan kaga da a ce malam yayi tsawon rayuwa ya zo ya ga wasu mutane da suke da'awan cewa su ɗaliban shi ne kuma suna bin karantarwan shi amma suna ƙaryata Bukhari da Muslim sannan kuma suna ƙaryata aiki da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suna ƙaryata wannan magana ɗin, ya kuke tunani ila ma ila lokacin nan hawan jini zai zai kama shi koma lahira wa iyaz saboda bakin ciki ya ga iri-iri gashi nan ya karantar da sunna wasu mutane suna rusawa wa iyaz shine malam yake magana kan haka kaga wannan shine nace ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari dan yana da tsada gaskiya sai ce wa zikirun ruku wa zina fil aya min al-akal sai ce shi a fahimtar shi ambatan kwalliya ambatan hawa da kwalliya a wannan aya ya fi girma fiye da ci fi ma ya tasu bi kai dangane da abin da yake da alaka da doki shi doki cin doki shi ya fi zama ni'ima ko hawan shi da kwalliya da shi yawwa kaga shi doki hawan doki da kwalliya da shi ya fi zama ni'ima fiye da ci saboda kai kana da kudin cin doki ai cin doki sai manya-manyan sarakuna in har misali za su ci misali kamar kaga kaga kaman kaman kaman su awaki da su tumaki ko san kowa insha Allah an tara da naira 200 zaka je ka yanka ka ci eh? to shi yasa sai Allah ya ambaci mafi girman ni'ima din yace litarkabu hawa zina an gane dangane da doki shine mafi girman ni'ima din wanda ake dubawa an gane amma ci ni'ima ne amma dan karami dangane da shi an gane wannan to yan uwa kun ji da yadda al'amarin ke tafiya don wani zai gaya muku cewa shi ɗalibin malam ne in kai ɗalibin malam ne to ya kamata a ce a gani a ƙasa shi dai malam yana karantar da sunna kuma yana kwaɗaitarwa kan bin sunna yana nuna muhimmancin bukhari da muslim da muhimmancin magabata to kai ma ya kamata ka ɗauki wannan hanya ɗin in ko baka ɗauka ba me za a ɗauka kana so ne ka rusa asalin da'awan malaminka Allah shi kiyaye to wannan kenan a والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون نعم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهديكم أجمعين na'am sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa alal lahi qasdu sabil wato ga Allah ne wanda hanya wanda yake qas hanya matsakaici hanya wanda yake madaidaici ya tabbata ga Allah shi kadai wa min hajair daga cikin wayannan hanyoyi akwai karkatattu akwai hanyoyin da ba ainihin matsakaita ba walau sha'a da Allah ya so lahadakum ajma'in ga ya shiryar da ku gabaki daya nan kamar Allah yana gaya mana ne a cikin wannan aya din Allah ta'ala shi ke da musulunci musulunci shi ne qasdus sabil an gane ko sannan kuma daga cikin wayannan hanyoyi akwai karkatattu akwai addinin yahudanci akwai nasaranci akwai addinin buza akwai addinin bautan gunki akwai addinin kaza akwai addinin kaza sannan kuma qasdus sabil ta wata hanya shine sunna da hanyar magabata ja'ir kuma shine bid'a duk mutumin da ya karkace wa karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai a ce ya karkace daga hanya ya zama ja'ir in ka ji bahaushe ya ce wani ja'iri ne shi ai bi ma'ana karkatacce ne shi ya kauce ma hanya an gane wannan ko saboda haka wannan yayi daidai da dauran nasu alqur'anin nan da Allah ke cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula cewa lalle wannan shi ne hanya na wanda yake miƙaƙƙe ku bi shi kada ku bi ƙananan hanyoyi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan aya manzo Allah yana so ya karantar da mu abinda aya ya kumsa sai manzo Allah ya zana wani dogon layi bayan ya zana dogon layi gefen dama sai ya zana wasu ƙananan layuka gefen hagu ya zana wasu ƙananan layuka sai annabi ya ce wannan dogon layi shine sabil sannan kuma sauran wanda suke dama da hagu su ne subul ya ce wa ala kulli sabilin min ha shaidanun ya da'u ilai ya ce a kan kowane hanya daga cikin wayannan ƙananan hanyoyi na dama da hagu akwai shaidan yana kira zuwa gare shi shi ne abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa abun nufi a nan su ne ma'abota bid'a da san rai su ne wayannan karkatattu din misali to sai Allah ke cewa walau sha'a da a ce Allah ya so lahadakum ajma'i da ya shiryar da ku gabaki daya amma Allah yana da hikiman da ya sanya bai shiryar da mu ba a wata aya Allah na cewa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijin ka ya so ya rasulullah da waɗanda ke doron ƙasa da dukkan su gabaɗaya sun yi imani afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin shin ya rasulullah kai za ka tilasta wa mutane har sai sun kasance muminai dama ana tilasta wa mutane su amshi musulunci la ba a tilasta mu kowa ya amshi musulunci walau sha'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida da ka ya so da ya sanya mutanen duniya gabaki ɗaya sun zama al'umma ɗaya duk gaba ɗaya su zama musulmi ko musulmi masu zama dukkan su ƴan salafiyya ahlus sunna wal jama'a amma ubangiji bai so haka ba sai ce wala ya zalu na mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba za su gushe ba mutane suna sabani sai wanda ubangijinka yayi marahama sai ce wali zalika khalaqahum saboda wannan ya halice su saboda me ya halice su saboda wannan sabanin Allah ya halice mu wannan sabani shine hikmatullahi kauniyya qadariyya fi khalqil jinni wal ins wato ababun qaddara wato hikiman da ya sanya wato Allah ya halicci mutane da aljanu a babin kaddara shine domin su yi sabani na wuta su yi wuta na aljanna su yi aljanna huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min amma a babin shari'a fa a babin shari'a Allah ya halicce mu ne dan mu bauta masa baya son sabani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai domin su bauta mana an gano wannan Allah baya son sabani Allah ya halice mu ne dan mu bauta masa shi yasa Allah ta'ala ke cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah ga baki ɗayan ku kafa raba Allah baya son rabuwa amma kuma Allah ya kaddara rabuwa saboda wata hikima tashi. akwai abinda da Allah baya so amma kuma Allah sai ya kaddara shi Allah baya son kafiri amma kuma Allah ya kaddara sai an samu kafirci a duniya Allah baya son zalunci amma ya kaddara sai an samu zalunci a duniya hikiman abun saboda a iya bambantawa mutum ya gane ga mai kyau ga mara kyau idan babu duhu zaka san haske in babu duhu mutum ba zai san amfanin haske ba bai zai san ni'iman da Allah ya masa ga haske ba in babu talauci mai arziki zai gane ni'iman da Allah ya masa in babu lafiya mara lafiya zai gane niman da Allah ya masa in babu ainihin bid'a kai ahlu sunna za ka gode ma Allah akan yanda ya nuna maka addini babu to wannan shine hikimar da yasa Allah ya yi abubuwa kala biyu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tazakkarun la'allakum la'allakum tazakkarun Allah ya ce daga kowane ina mun halice shi kashi biyu mun yi positive muka yi negative muka yi duhu muka yi haske muka yi talauci muka yi musulunci muka yi lafiya muka yi rashin lafiya muka yi muka yi bid'a muka yi sunna komai kala biyu ne an gane wannan ko to hikiman abun an ce wa bi diddiha tumayyazu al-ashiya da kishiyoyin abubuwa ake iya bambanta abubuwa inda Allah zai bamu gabaci dai mu masu lafiya ne gaba ɗaya ba za mu taɓa sanin ni'iman da ya mana na lafiya ba da Allah zai kowa da kowa mai arziki to ba za mu taɓa ma gane cewa Allah ya mana ni'ima ba amma in Allah ya yi talaka ka ga irin yadda yake shan wahala a rayuwa kai kuma gashi Allah ya sauwake maka rayuwanka a nan sai mu ya ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tafi daga Allah da ya sauwake mu wannan rayuwa idan mutum yana dan mura sai ya je asibiti ya ga wani yayi wani irin hadari an yi daga daga da jikin shi bai ma san inda yake ba sai ce wa in an ce kai me yake damun ka sai ce eh, abin da sai ce wa likita ya warke sai ce dama kawai na zo gaida mara lafiya ne ina ba san gane to shine hikiman da yasa Allah yake halittar abubuwa da kuma kishiyoyinsu a kai ina ba san gane a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa a al'umman Yahudawa za su ka sun kashi saba'in da ainihin ɗaya sannan al'umman nasara sun kasu kashi saba'in da biyu a kan addininsu sun ƙirƙiro bidi'a, sun sa a cikin addini har sun samu saɓani sun zamanto sun kai wajen saba'in da biyu sai ce wasa tabtari wa hazi al’umma ala salasi wa saba'in da firka ya ce da sannu wannan al'umma za ta kasu kashi saba'in da uku sai ce kullum hafin nar illa wahida sai ce dukkansu gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya sahabbai suka ce to tun da an ce guda ɗaya ne bala budda san wannan guda ɗayan Don kada a basu a cikin duhu ko da mutum yana sallah yana azumi yana zakka shi ma fa yana cikin wuta in ba in ba shi daga cikin wannan guda ɗayan an gane dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya sai sahabbai suka ce wa man hiya ya rasulullah wannan guda ɗayan wace ce sai ce man kana ala misli ma ma man kana ala misli ma kuntu alaihi ana wa ashabi an gani wanda ya kasance akan misalin abin da na kasance a gare shi ni da sahabbai na auka maƙal kuma ji wani ai wanda ya kasance kamar yadda manzo Allah ya kasance shi da sahabbansa kenan ya fahimci addinin musulunci akan fahimtan wa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kenan a cikin 73 nan suwaye suka tsira su ne wa'anda suka kasance akan karantarwar manzo Allah karkashin fahimta nawa na wa'annan sahabban da manzan Allah ya karantar din an gano wannan ko idan karantarwanka ya saba ma nasu to lallai kana daga cikin karkatattu dole sai ya zama to duk abin da za ka gudanar ka waiwaya ka gani shin ya dace da abin da wa'annan suka yi idan kana gudanar da wani abu na addini ya saba na sahabbai ya saba na tabi'ai ya saba na tabi'i tabi'in to sai mu ce wannan addini naka ba yardajje bane a wajen Allah subhanahu wata'ala shine ma'anan maganar manzo sallallahu alaihi sallam. a cikin hadisin Aisha man ahadatha fi amrina haza ma laysa minhu wa huwa raddu duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wannan wanda baya cikin sa to an mayar masa saka duk wata kungiya a duniya a ce maka kungiya ce sufiya a ce shi'a a ce ainihin qadariya jabariya mu'tazila khawarij eh, jama'atu takfir wal hijra a ce shi'a a ce ikhwanul musulmin, a ce sururiya a ce haddadiya a ce jama'atu tabligh a ce kaza a ce kaza duk irin waɗannan ƙungiyoyi an gane suna da ainihin aƙidoji da manhajoji wanda sun yi karo da littafin Allah da sunna kuma an ce ma'auni na gane ainihin gaskiya shine ya zama to aƙidanka da manhajinka yayi yi muwafaƙa da abinda littafin Allah da sunna ya zo da shi an fahimci wannan ai to saboda haka Allah ta'ala yake ce mana wa ala lahi qasdu sabil hanya wanda yake matsakaici hanya madaidaici ya tafi daga Allah wa min hajair daga cikin wayannan hanyoyi akwai karkatattu sune na dama da na hagun nan walau sha ala hadakum ajma'in da Allah ya so da ya shiryar da ku gabaki daya na'am هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو الذي أنزل من السماء ماء شيني وانده يسوكر دروا دقى سما شي وانا الله lakum minhu sharabun kuna da abin sha daga gare shi daga cikin wannan ruwa kuna da abin da za ku sha wanda in babu wannan ruwa ba za ku rayu ba wa minhu shajarun kuma daga wannan ruwa ake samun bishiyoyi wanda tusimuna fihi shine fihi tusimun wanda ake samun itatuwa wanda kuke kiwo a cikin su za ku je ku tsinci mangwaro ku tsinci lemu ku tsinci ayaba ku tsinci kaza ku amfana da shi ya gina muku jikinku an gane yayi sannan dabbobin kuma masu amfana da su kaga duk wannan gaba ɗaya ba ƙaramin ni'ima bane shin wannan ruwa din da a ce Allah bai halicci ruwa ba ɗan adam zai rayu ba zai rayu ba kuma ko da akwai ruwa sai ya zamanto babu abincin da zai gina wa ɗan adam jiki ɗan adam ba zai rayu ba sai Allah ya halicci bishiyoyi kala-kala ko kowane bishiya yana da nashi amfanin akwai irin yanayin amfanin da yake da shi ga jikin dan adam to gabaki ɗaya Allah shi ya halicce ku ya halice shi don amfaninku. Na’am. Yunbitu lakun bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun Yunbitu lakun bihi zar'a Allah yana tsira muku ta hanyar wannan ruwa ɗin. Allah yake tsara muku da shuka wa zaituna da kuma su zaitun wa nakhil da itatuwan dabino wal anab da kuma itatuwan inabi wa min kulli thamarat da kuma dukkan ƴaƴan itatuwa Allah yana kutan muku da su yana tsirar da su ta hanyar ruwa da ba don ruwa ba da ba za su rayu ba inna fi zalika la'ayata liqaumi yatafakkarun lalle a cikin wannan fa akwai abin lura akwai wa'azi ga mutane amma masu mai masu tunani shi wani kawai sai dai ya tsinki mangoro kawai shi ne ya sha kawai ya ci gaba da harkar shi an gane amma mutum mai tunani yaya wannan mangoron ya zo ya kamata ce ka yi tunani a kan shi sai da aka saukar da ruwa da aka saukar da ruwa sannan aka tsirar da shi a hankali a hankali yana ta girma har ya zama to bishiya daga baya a hankali yayi ganye yayi kaza har ya zama mangwaro. to da ba dan an saukar da ruwan ba kana tunanin cewa da kaga wannan mangwaran to kuma wannan ruwan wane ne ya saukar da shi sannan wa'annan ƴaƴan itatuwan da ka gani kana ci wane ne ya halice su to tun da shi ya halice su ya kamata ka ringa saba mishi ya kamata ka ringa bauta ma wani Allah ya kamata ka ringa tsafi ya kamata ka ringa bokanci ya kamata ka ringa sihiri ya kamata ka ringa luwadi ya kamata ka ringa fashi ya kamata ka ringa zalunta mutane ai duk mutumin da ya san irin ni'iman da Allah ya yi kan wa'annan abubuwa ya kamata kawai ya mika wuya nan take ya yi biyayya ga Allah ga duk abin da ya umarce shi hmm? to an ce taimakon da aka nema jiya Allah ya saka da alkhairi jiya an samu naira dubu sha tara kan taimakon da aka nema sauran Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara albarka ga ainihin dukiya baraka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa